啊啊啊！ Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin mai sauraro na wannan ranar daga nan sashen Hausa Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya kasashen Amurka da Faransa da Birtaniya sun kai munanan hare-hare kasar Siriya saboda abin da suka kira lalata inda take hada makamai mai guba. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya suka isa ƙasar domin gudanar da ayyukansu. Koya kuke kallon waɗannan hare-hare da suka haifar da cece-kuce tsakanin Amurka da ƙawayenta da kuma Siriya da ƙawayenta irin su Rasha yanzu kuma shirin zai fara da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya. Bismillah. rfi hausa mai magana idris maja na ce harin da kasashen turai da sun ka kai a faransa da amerika da birtaniya da sun ka kai lokacin da masu dakaran wanda zama layar na majalicin dukin duniya za suna shiga cikin kasar siriya bai kamata ba saboda duk wadanda ya diba bai kamata ba ana so a gwanar da zaman lahiya kuma hallo a zo a kai hari wadanda za su sa kawai duka siriya da kawanta duka sun yi wadai da allah wadai kuma mu ma 'yan kasashen afirka wannan mu yi allah wadai da wannan harin da an ka kai mai magana Idris Majo Jamhuriyar Nijar na gode RFI Hausa. Sunana Malam Dallami Ladan daga nan bashe Marot Tudun Wadan Kaduna. Wato hakikanin gaskiya mu a wurinmu wannan hari da Amurka da Ingila da Faransa suka kai ƙasar Siriya wallahi kawai muna tunanin neman dagula ƙara dagula al'amura ne kawai amma wannan hari da suka kai bai dace ba da fatan Allah da kawo zaman lafiya a duk inda ake yin yaƙe-yaƙe da ba kan gado Allah kuma ya tsare ya kare mana kasashen mu baki daya amin mai magana malam dan lami ladan daga nan bashe marar tudun wadan kaduna radio france na gode ku lafiya daga mai sauraron ku mansuru aliyu nasarawan birnin Kebe a tarayyar najeriya gaskiya ina kira da amurka da 'yan koranta masu goya mata baya su yi hattara da kai irin wannan har-haren saboda wannan hare-haren da suke kai ma asiri ba shi zai maganin wannan matsalar ba haka sun ka wasa da husaini sun ka ci hina da wannan mugan makamai ba su tsaya an kai bincike ba sun kai mishi hari an ka je an ka kashe shi daga ƙarshe an haga ni cabe da wannan makamin don haka amerika da ita da yan kurinta su bari waɗannan mutanen da sun ka shiga ƙasar siriya su bincika in ya yi amfani da wannan makamin sai a gani in bai gani ba ba a gan shi da shi ba sai a yi haƙuri don haka muna neman ƙasashen duniya da allah su yi sulhun wannan matsala ba ta yaƙe-yaƙe ba daga mai sauraron ku mansuru aliyu nasarawan birnin kebe a tarayyar najeriya na gode gidan rediyo faransa Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa gidan rediyon al'umma sunana Kabiru je ke kara ya Sokoto gaskiya bai dace ba saboda yan haka ya zama can amanar ƙasa da kuma can amanar mutanen ƙasa saboda akwai ƙananan yara da tsofaffi a ƙasar saboda haka muddin aka ce aka kaddamar da wannan irin hari gaskiya wannan ya zama can amana kuma da cutar suwa to dan takaitaccen ra'ayi na gaskiya ya kamata a ɗauki mataki akan waɗannan ƙasashen da suka kai hari a wannan ƙasar na gode suna na kabiru je ke kara ya sokoto najeriya gidan rediyon faransa ku tashi lafiya to madalla idan dai baku shagala ba shirin ra'ayoyin mai sauraro ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen hausa radio france international rfi yanzu kuma shirin zai karkata ga sakonnin da kuka turo mana ta manhajar whatsapp ga kuma ra'ayin malami na farko. Ni Abdullahi Sale baban da dan Nijar mazamni in jami'a na kasar Chad hada da har-haren da kasashen yamma suke kai ma Bashar al'asar wannan ba ba ce ga talaka domin talaka kullum shi yake wahala. Amerika da Faransa da kuma Burtaniya su suka ce suna da karfin da duwar sun ga dama su yi a duniya za su yi. Sai su yi kokarin da yadda za su yi ko da Bashar al daga mulki bar talakawa da wahala nake ganin idan aka yi haka za a samu maslaha sai talaka shi ma ya samu raha a wannan kasa. ƙasa inda talaka yake shan bakan wahala assalamu alaikum abdullahi sale baban da dan nijar mazamni injanna na kasar chad kuna tare da abubakar daga nan birnin agadas ni dai yau ra'ayina da zan bada a bisa makamai da amurka suka nasa a Siriya gaskiya bai yi ba babu nazari ne yanzu turawan gaske nan suna ta yaƙa musulunci ne ake yaƙa ba komi ba ne rishin son gaskiya ne kuma su iya da matsalolinsu mana suke nan suna biya da matsalolin wasu ƙasashe Allah da ya kyauta mana wannan abin da aka yi ba mu ji daɗin shi ba salamu alaikum radio faransa muna tare kuna tare da abubakar daga nan birnin agadas kuna tare da sani biro filin game wannan harin da aka kai ma syria gaskiya bai kyautu ba saboda mi saboda ba a tabbatar da laihi ba masu bincike na bisa hanya an ta an buge su kuma sannan rasha ta ce ka a yi kuma an yi kuma wannan syria ita yana ganin kamar kyar auta ce ga rasha to kuma sannan ga kyar auta america cewa da isra'ila tana kakkashe yahuda tana bishe musu matsugunansu duka bai zan wani abu ba a wannan matsayin yanzu rasha na da hanyar da za ta hitowa ta ce ma isra'ila kara ki yi kaza idan kuma ta taka doka ta aikata to su ma suna iya gaba gadi su ta su bugi eh, isra'ila da kuma kun nan shi na america na iya cewa ba ta mishi ba da aka bugi isra'ila kenan wannan abin yana iya tunzura su ya kai da yakin duniya na uku kuma shugaban rashi ya nuna shi lattizo ne shi ya san abin da ake nuhi da ya zama da aka bugi siri bai hito ya yi abin da ya ce ba don ya ci zai rama kuma ya yi diba dai ya ga abin bai kyautu ba ya bari kuna tare da sani biro filin geba assalam sunana alhaji musa Garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alhamdulillah irin wannan abubuwan da muke ji dangane da wannan america da faransa wannan kai wannan hare-hare da suke a wannan kasa ta syria ya kamata da gaskiya idan akwai yi da za a hana wannan al'amari ya kamata a dakatar da irin wannan abubuwan saboda a zahirin gaskiya irin mutanen da ake kashewa da dan adam da ake daukar rayukansu gaskiya ya kamata a ce an samu matsaya akan irin wannan abubuwan domin gaskiya ba daidai bane a ta kashe mutane ana kai wannan hare-hare ana harba makamin mai linzami a harba wannan a kashe wannan to gaskiya ya kamata a ci wannan abu kasashen duniya idan akwai ba san yadda za a dakatar da irin wannan abun domin irin kisan gillar da ake al'umma a wannan kasa karshe ne muku fatan alkhairi alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya a tashi lafiya. sa mai albarka suna na bashir mamman dan inna kadisau na kira ku ne daga birnin tarayyar najeriya abuja mu dai za mu iya yin tur da allah wadarai da shi sakamakon wannan mutane sukan kai hare-hare kasashen da basu ji ba basu gani ba duk da dai cewar ana ta tashe-tashen hankula a wannan kasa ta siriya tsawon shekara bakwai ana ta ta'addanci abin yaƙi ci yaƙi cinyewa gaskiya wannan mataki da amerika da rasha da faransa suka ɗauka mataki ne wanda ba shi ya dace su ɗauka ba a matsayinsu na waɗanda suke ganin suna da ƙarfin makaman da za su iya harba su a kowace ƙasa gaskiya muna addu'ar ubangiji allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu na duniya allah ya kauda dukkan wani mai son ta'addanci da ci gaban ta'addanci a duniya na gode gidan rediyo faransa mai albarka sunana bashir mamman dan inna kadisau ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio France mai taron albarka ni ne Ibrahim dan Nijar daga nan makkatar makarama to gaskiya kam da Amerika da Faranshi gaskiya da sauran kawanta gaskiya an yi babban kuskure wajen kai hari akan Syria eh ya kamata duk abin na duniya da ake cewa ana cewa zargi ne ake ya kamata a dinga yin lissafi a dinga bincike kuma balle kasashen mu na Afirka kananan kasashen nan an dai aka riga an ce zargi ne ake sai a yi sauki a mai da hankali a gaggauta a kai misali to kaga wani duk bai dace ba kaga manyan manyan kasashe na duniya masu ƙarfi da suke da ƙarfi kamar na amerika na horon an an zarge su da abubuwa wallahi lazim ba a kai musu hari sai tsaya ake a yi nazari a duba eh an ya cancanta a kai musu hari a kai musu hari tunda wannan kai hari ba shi bane ci gaba baki a duniya ya kamata su manyan manyan kasashe kamar horon da amerika su rika nazari ko mini duniya a rika nazari eh ba a ce a gurguce a kai mutane hari la wannan duka ba shi bane ne ke kawo rikici a duniya har da duniya baki daya e eh, na gode radio france ni ne ibrahim dan nijar daga malama katar makarama assalamu alaikum sakonnin da suke zuwa mana ta mu na facebook kuwa akwai ra'ayoyin mutane da dama yayin da za mu ɗauki kaɗan daga ciki ra'ayin da ya fito daga bakin usman ma na kamairuwa road funtuwa cewa yake hakika muna tar da allah wadai akan waɗannan hare-haren domin wannan ya nuna zalunci da marawa ta'addanci baya a duniya da fatan rasha da iran da ma kasar ta china za su matsa lamba domin ganin gwamnatin assad ta ɗore a siriya shi kuwa shehu adamu rijau na cewa duk wani yunkuri da zai ƙara ta'azzara rikicin siriya maimakon sauƙaƙa shi muna adawa da shi saboda haka wannan mataki da kasar amurka da faransa suka ɗauka na kaiwa kasar ta siriya hari bisa zarginta da ƙera makami mai guba sunan shi bahagun mataki kuma muna tur da allah wadai da hakan ganin yadda hakan zai iya yin sanadiyar rasa rayuka Amurka tare da ta ɗimbin jama'ar da ba su san hawa ba balle sauka. Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe ya aiko mana da sako kamar haka. Salam Arafai Hausa. A gaskiya ya kamata a ce ƙasar Amurka da ƙawayenta sun yi cikakken bincike don gano hakikanin gaskiyar lamarin kafin su ɗauki matakin kai ma ƙasar Siriya hari. Tunda shugaba Assad ya musanta yin amfani da makami mai guban. Fitina dai farkonta aka sani ba a san ta ba. To a gaskiya hare-haren da Amurka da ƙawayenta suka kai wa Siriya hakan abin Allah wadai ne domin kuwa hare-haren yakan iya shafar waɗanda ba su ji ba su gani ba. Don haka ya kamata a kiyaye haƙƙin fararen hula a ƙasar ta Siriya. Ra'ayi daga garkuwan jama'ar Mahangi Musa na Cali Mahangi daga jihar Katsina. sai ra'ayin Yusuf Baban Gaje daga jihar Jigawa da ke cewa hakika harin da kasar Amurka da ƙawayenta suka kai wa kasar Siriya bai dace ba. Ya kamata a bar Majalisar Ɗinkin Duniya ta je ta tabbatar da zargin da ake wa Siriya. Haka ma yana da kyau ta ɗau mataki akan Amurka da ƙawayenta. Adamu M. Ala Dambam daga jihar Bauchi ya aiko mana da saƙo kamar haka. Ra'ayina a nan shine matakin da ƙasashen Birtaniya da Amurka da kuma Faransa suka ɗauka ya yi daidai. Dalilina a nan shine ƙasar Siriya ba ta son zaman lafiya. Shekaru takwas kenan yanzu da fara yaƙi a ƙasar. To kaga idan ba a fara ɗaukar wannan matakin ba, ba za ta shiga hankalinta ba. To mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili biyu takwas hudu takwas sai mun ji daga gare ku ga ra'ayi na gaba. assalamu alaikum gidan rediyon faransa international mai albarka suna na ibrahim sd kusfa zariya ta jihar kaduna najeriya bai kamata ba ya kamata kuma ina kira da kasashen duniya da su shigo cikin wannan rikici idan ba haka ba abin da ake tunani zai iya faruwa gaskiya don rikici ne zai barke sosai a wannan kasa da kuma da sauran kasashen duniya ni ina ganin ya kamata a ce tun da har aka ce an kafa kwamitin bincike na shin wannan wannan bashar al'asar ya yi amfani da makami mai guma wajen kai ma 'yan tawayen kasan shahari to a tsaya a bincika idan har an bincika aka gane cewa e ya yi amfani da wannan makamai masu guba to sai a ɗan matakin da ya kamata amma yanzu za a iya haifar da wani rikici ne wanda zai je ya dawo a a ƙasashen duniya ga baki da da fatan za ku tashi lafiya gidan rediyon faransa international mai albarka sunana ibrahim sd kusba city jihar kaduna najeriya. suna na adam muhammad gidi daga nan kasar chadi hakan ya yi daidai sai dai ga wani jan kunne ga amerika da sauran kawenta ya kamata su dakatar da harin nan hakanan domin daukan matakin soja akan wannan kasar gaskiya ba zai haifar da dama ido ba domin mun gani irin su iraki da libya da afghanistan da sauransu saboda haka ya kamata in ana so a shawo kan wannan lamari to ya kamata rasha a janyo hankalinta domin ta jama wannan bashar al-assad kunne domin ya daina halbin makamin guba kan umarsa to wannan shine shine mata matakin da zai samar da zaman lafiya kasar na gode irife international suna na adam muhammad gidde ko huta lafiya allah kara muku daraja da ɗaukaka kare ku da duka wani shiri da bala'i assalamu alaikum suna suna abdulrahman dan nijar mazan libya gaskiya wani hare-haren da su burtaniya da faransa da amerika suke kai wa suriya bisan san bai dace ba wallahi allah ya kyauta ka gaske mu mun ji dadin wannan abin ba suna su kassara siriya da saman kamar yadda suka kassara mu nan libya da su iraki da sauransu kuma rashin haɗin kan larabawan shi ne amerika turawan yake suke samun damar su dinga cin su babu baka ƙasashen nan allah ya kyauta gaske san san bai dace ba wallahi. RFI Faransa mai magana Alasan Tayar San Problem daga je a Jamboriyar Niger. Ni dai ra'ayi na yau dangane da wannan harare hare waɗanda kasashen Amerika da Faransa da Birtaniya sun kai taron dangi sun ka kai kuma ana bisa kan binciken gaskiya bai yi daidai ba bai dace da eh, halayen 'yan adam ba wannan wannan abun da suka yi suna nuna ƙarfi na suna nuna isa suna nuna izza kuma gaskiya bai dace haka nan ba. Na gode gidan Radio Faransa na RFI kuna tare da Alasan Tayar San Problem daga filin jashin boriya Niger. Madalla, da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa Radio France International RFI. Sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti Ibrahim Tukur Kefi. Ni Zainab Ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri. Ku huta lafiya.